Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. mahu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 20 ga watan Maris na shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga mahmud da kanun labarai to murtala shugaban china shi jinping na ziyara ayyani uku a moscow babban birnin rasha za ku ji abin da ya kai shi a kasar mali an sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na maris sannan 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da hayaki mai sa wajen tarwatsa masu zanga-zangar nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa a kenya To kanun labaran kenan. Bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da bayyana sakamakon zaben gwamnoni na ranar Asabar. to yayin da tashin hankali ya barke jim kaɗan bayan bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar kano gwamnatin jihar ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a birnin na kano da kewaye muna ɗauke da rahoto a jamhuriyar nijar 'yanci rani da aka ta soke su daga libya zuwa kasar ta nijar suna zaman dirshan domin nuna rashin jin daɗi akan yadda aka jirge su ba tare da mayar da su su na asali ba kamar yadda aka yi musu alkawari ga yara na guda shida mun zo daga libya muke mun dawo nan ba abinci muna kwana a cikin sauro wallahi muna shan wahala ga ba ku To kamar kowace ranar Litinin yau ma za a ji shirinmu na ilimi garkuwar ɗan Adam wanda baban gidan Jibril ke gabatarwa. Za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban China Xi Jinping na ziyarar yini uku a Moscow babban birnin Rasha inda za su tattauna kan yakin Ukraine tare da mika tayin neman yadda za a yi sulhu a yakin ga takwarar aikinsa Vladimir Putin. A watan da ya gabata China ta shata wasu hanyoyi sha biyu da take ganin idan aka bi su za a iya cimma matsaya. Sai dai kasashen yammacin duniya na ci gaba da nuna shakku kan ikirarin da China ke yi na cewa tana so su sasanta wannan rikici. John Kirby ne mai magana da yawan kwamitin tsaron Amurka. China has not condemned Putin's invasion of Ukraine. They are still buying uh, Russian oil and energy resources. Uh, ya ce uh, China ta ki ta Allah wadai da mamayar da Putin ya yi wa Ukraine ta kuma ci gaba da sayan man fetur ɗin ƙasar. Sannan a ce ta yi na'am da ikirarin da Rasha ke yi cewa yakin laifin ƙasashen yammaci ne. wata jaridar kasar rasha ta roito shugaba shi yana cewa ta yin da ya gabatar zai ta'allaka ne kan yadda za a tattaro ra'ayoyin kasashen duniya wajen ganin an kawo ƙarshen yakin na ukraine a kasar mali an sako wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross su biyu da aka garkuwa da su a farkon watan nan na maris kungiyar ta red cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar lahadi waɗanda aka garkuwa da su a arewacin kasar mali ta faɗa kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan aware suka balle a arewacin ƙasar mayakan waɗanda ke da alaka da ƙungiyar alka'ida da is sun zafafa kai har-haransu a tsakiyar ƙasar rikicin da ya yadu zuwa nijar da burkina faso da ke makwabtaka da ƙasar. 'yan sandan kwantar da tarzoma a kenya sun yi amfani da hayaki mai saƙon wajen tarwatsa masu zanga-zanga a nairobi babban birnin kasar bangaren 'yan adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi kenya shugaba william ruto ya sha alwashin daukan tsawaran matakai kan masu boran yayin da shugaban 'yan adawa raila odinga shi ma ya lashe takobin ci gaba da zanga-zanga duk da cewa 'yan sanda ba su bashi izini ba rotanni sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati yayin da aka kama sama da mutum ashirin ciki har da 'yan majalisar dokoki biyu na bangaren 'yan adawa. To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. rahotanni da muke samu daga najeriya na cewa hukumar zaben kasar ta inec ta sake dage karbar sakamakon zaben gwamna daga kananan hukumomi wato a jihar kaduna ta sake dage karbar sakamakon zaben gwamna daga kananan hukumomi har ya zuwa karfe shida na yammacin yau litinin yanzu haka dai hukumar ta sami tattara sakamakon zaben daga kananan hukumomi 22 daga cikin 23 na jihar yayin da kuma ake dakon karamar hukumar mulki daya da ta rage to sai dai kuma a jihar bauchi hukumar zaben ta bayyana bala abdulkadir muhammad a zaman wanda ya lashe zaben gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp haka ma a jihar gombe hukumar ta ce gwamnan muhammad inuwa yahaya ne ya lashe zaben a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc daga bauchi ga rahoton abdulwahab muhammad gwamnonin ko sune bala abdulkadir muhammad gauran bauchi na jihar bauchi wanda ya takara a karkashin tutar jam'iyyar pdp mai alamar laima ya lashe zaben ne da kuri'u 525,280 a bayan karanta yawan kuri'un da 'yan takarar suka samu sanatin tuntubi jami'in tattara bayanan zaben gwamna farfesa abdulkarim sabo wanda shine mataimakin shugaban jami'an gwamnatin tarayya da ke garin dutse kwatar jihar jigawa sunana professor abdulkarim sabo muhammad ni ne returning officer na governorship election na wannan state bauchi state kamar yadda ka tambaya zaɓe a bauchi an yi shi cikin kwanciyar hankali Ah, kuma allah da ikonsa mun zo sa ah, duka local government sun kawo sakamakon zaben da suka yi mun zo nan mun tattara ah, kuma a ƙarshe gwamna da yake kan mulki yanzu wato Alhaji Bala Muhammad Abdulkadir shi ne nasara bayan ya samu kuri'u sama da dubu ɗari biyar da kusa da wanda yake kusa da shi wanda ya samu kuri'a kusan kamar dubu ɗari hudu da wani abu. su abin da ya faru kenan to kamar korafin da wasu suka gabatar me kenan ne za ka gaya musu to korafi in dai a zabe ne mun dole akwai korafi yadda muka sani akwai a wanda ya ci akwai wanda ya faɗi da to korafi yakan zo da mun idan mutum ya faɗi zabe amma ba wai dan korafin babu su bane eh, kowa yana da damar in yana da wani abu da yake gani na korafi ya gabatar da shi to wannan gabatar da korafi kuma za a kai shi wajen su hukumar zabe masu shigar da wannan korafi su duba su gani idan akwai gaskiya a cikinsa su duba alamar idan kuma babu gaskiya a ciki shikenan ba wani abu za a yi a so duk korafe-korafen da aka yi eh, irin wanda aka saba yi amma babu wani abu na wani ya saba doka dai abin da aka yi mu wani daga bisani makaɗa da mawaka aka shiga bushe-bushe na murna a kofar gidan ramat mallakar gwamnatin jihar sai dai kuma wakilin jam'iyyar apc ta adawa ya ki sanya hannu a takardar bayanan zaben a jihar gombe makwabciyar jihar bauchi malam muhammad inuwa yahaya na jam'iyyar apc shine lashe zaben da hakan ya bashi nasarar yin tazarci a karo na biyu da yawan ƙuri'u 342,821 farfesa maimuna waziri mataimakiyar shugaban jami'ar tarayya da ke garin gashewa jihar yobe

To a gaida abdulwahab Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To murtala 'yan sanda a Pakistan sun kama magoya bayan tsohon firaministan kasar Imran Khan su kusan 300. 'yan sandan na zargin su ne da hannu a wata arangama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan tsohon prime minister lamarin da ya kai ga jikata mutane da dama a yau litinin hukumomi da jam'iyyar kan mai adawa ta pakistan ta al-insaf ko pti suka ce an kama mutane ne a islamabad babban birnin kasar da kuma birnin lahore da ke gabashin pakistan wata sanarwa da 'yan sanda suka fita ta tabbatar da kai wani samame da ya kai ga kama magoya bayan tsohon firaministan su 200 yayin da sauran kuma aka kama su a lahore a halin yanzu hukumomin pakistan na shirin tuhumar mutanen da laifin ta'addanci Firaministan Japan Fumio Kishida ya isa India a yau Litinin inda ake sa ran zai sanar da wani sabon tsarin hulɗar kasuwanci da ba shi da shinge tsakanin India da Japan. Kishida ya fara ziyarar tasa ne da ajiye furanni a kabarin Mahatma Gandhi da ke New Delhi. Sannan ya gana da takwarar aikinsa Narendra Modi. Ana fatan shugabannin biyu za su kara karfafa dangantaka ta fannonin samar da abinci da kuma hada-hadar kuɗaɗe a tsakaninsu. Tawa gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotannin namu. rundunar 'yan sanda a jihar kano ta ce jami'anta na sanya ido sosai domin tabbatar da cewa al'ummar jihar sun yi biyayya ga dokar hana zirga-zirgar jama'a a birnin kano da kewaye wadda gwamnatin jihar ta kakaba wadda kuma ta fara aiki tun da sanyin safiyar yau litinin daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana gwamnatin jihar kano ce dai ta sanya dokar a wani mataki da ta ce na kare rayuka ne da dukiyar al'ummar jihar don ajiye lahadi ne yanayin tsaro a sassan jihar ta kano ya shiga damuwa bayan da hukumar zaben najeriya inec ta fara tattara sakamakon zaben gwamna da yawa kana a shekaran jiya asabar al'amarin da ya sanya hukumomin tsaro suka tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na birnin kano al'amura sun kara zafafa a daren jiya zuwa wayewar garin yau litinin musamman gabanin hukumar ta inec ta sanar da mutumin da ya yi nasara a zaben gwamnan na kano kwamar muhammad garba shine kwamishinan labaru na kano kuma ya yi ƙarin bayani dangane da dalilan da suka sanya gwamnati ta ɗauki wannan mataki domin a tsare rayuka da dukiyoyin al'umma mai girma gwamna ya ba da umarni cewa a fitar da sanarwa ta hana zirga-zirga daga karfe 8 na safiyar yau nan zuwa kusan ce dare kuma muna fata al'umma za su kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu ba wai gwamnati ba ta so a nuna murna idan an ci zaɓe ba kowace jam'iyya ma ta ci Eh, akan nuna murna to amma yadda aka gan lamarin kamar yadda na faɗa daga farko kada wasu ɓata gari su amfani da wannan murna ta cin zaɓe da aka yi domin a yi kone-kone ko a yi fashe-fashe ko a yi wa mutane sata ko kuma ma ah, a kawo tashin hankali saboda haka ah, alhakin gwamnati ne ta tabbatar da cewa ta tsara rayuka da al'ummar da dukiyoyin al'umma. Sai dai ga alama matasa musamman magoya bayan jam'iyyar da ta yi nasara sun yi dandazo a titunan birnin Kano suna harkokin nuna murnar cin zaɓe. Amma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Alhaji Hussein Muhammad ya gargaɗi matasan cewa su gudanar da harkokinsu na murna cikin yanayi na kiyaye doka da oda. wannan doka ce da gwamnati ta sa mm. kuma a kowane lokacin gwamnati ta sa doka mu ne mu bi mu tabbatar da mutanen ƙasa sun bita ta mm. abin da muke bukata shine mutanen jihar kano su goyi bayan mu ba tare da kada su ba mu kofa da za a ce an ci zarafin kowa kawai abu doka a zauna lafiya murna cikin tsari ba laifi ba ne duk abin da na alheri ya samu mutum ba laifi ba ne ya fito ya murna amma murna wadda za ta canza kamanni da fasali ta aje ana barna ana batanci ana sata wannan abu ne wanda mu jami'an 'yan sanda ba za mu yarda da shi begen murnar dai ya sanya matasan lalata abubuwan amfani a galibin sassan birnin kano musamman alnar tallar hajar kamfanoni da alana masu ɗauke da hotunan 'yan siyasa da sauran ababe duk da cewa an girke jami'an tsaro a wurare daban-daban na birnin kano baya ga shawagin da jirgi mai saukar ungulu ke yi a sararin samaniyar birnin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano a nigeria To daga Kano kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan cira ne 'yan asalin kasashen yammacin Afirka da aka tuso da su daga Libya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar kula da kaurar jama'a a birnin Yamai domin nuna kosawa da rashin jin daɗin su kan yadda aka jirge su ba tare da mayar da su gida ba kamar yadda aka yi musu alkawari a can baya. Daga Yamai, Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. titin ofishin hukumar kula da kaurar jama'a da ke unguwar plateau ta birnin yamai kenan a wannan litinin 20 ga watan maris na 2023 inda ɗaruruwan 'yanci rani ke bayyana takaicinsu dangane da abin da suka kira fatali da halin kuncin rayuwar da suka tsanci kansu ciki waɗannan mutane galibin su mata da yara na zaune ne cikin jiran zuwan ranar da za a mayar da su kasashensu na asali kamar yadda wannan 'yar saliyo ke bayani tana kuka har da hawaye us. They take all our property and they flog us, our brothers, they flog our brothers. Even the bread, we don't have food for it, we don't have place to sleep. We are suffering. Please help us, please. Please help us. Watanni kala shida kenan waɗannan 'yanci rani ke jibge a Nijar ba tare da samun wata kulawar kirki ba in ji su ba kuma wata sana'ar yi abinda ke ƙara jefa su cikin damuwa game da yadda makomarsu za ta kasance. My name is Shaka Kamara. I come from Libya. My nationality is a Sierra Leone. Ya ce sunana Shaka Kamara na fito ne daga Libya. Ni dan Saliyo ne. Muna so a mai da mu mu Sun yi alkawali za su kai mu gida amma shiru yau watanni shida cif. Shi ma wani dan Najeriya da aka maido daga Libya shi da iyalinsa a makon jiya ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau. Sunana Muhammad Abdallah ni dan Najeriya ne. Daga wani gari? Eh daga Kano muke. Eh, ga yara na guda shida mun zo daga libya muke mun dawo nan ba abinci muna kwana a cikin sauro wallahi muna shan wahala ga ba kuɗi ga ba abinci ga yara suna ta kuka kaga wannan yarin yanzu an jima kaɗan ba abinci kuka da kun ba abin da nan bata ina muke so a taimaka a mayar da mu gida mu daga baya muka zo amma da muka zo muka zo muka aka dana aka ce an yi rijista na farko sai an dawo rijista na biyu mu ma za a mayar da mu to kuma mun dawo gashi ba labari domin jin martanin IOM akan wannan al'amari mun leƙa ofishin hukumar sai dai 'yan bangar da ke gadin wurin sun hana mu shiga hasali ma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan banga ya rukunkumi wani mai naɗar bidiyo na talabijin amfani da kokowa lamarin da ya sanadin ɓallewar wani ɓangare na kamarar ɗan jaridar jamhuriyar niger na matsayin wani sansanin da hukumar iom ke girke dubban 'yanci ranar da ake maidowa gida akan hanyar su ta zuwa turai a kowace shekara sai dai tsaikon da ake fuskanta kafin isar da su kasashensu na asali kan haddasa tayar da jijiyoyin wuya wani zubin ma har da kazamar zoma Sule Mummuni Barma mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule Mummuni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, da biyar da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Niger. kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet. wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da wani malamin turanci wanda kuma ya kai ziyara ƙasar Amurka. A lokacin wannan ziyara dai ya tattauna da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel game da dalilinsa na zuwa Amurka da kuma sauran batutuwa da suka shafi koyar da harshen turanci a Najeriya ba tare da ja ku da nisa ba ga bakon namu wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Hamisu Hamisu Haruna. Tumal Hamisu ga ka Amurka me ka kuma daga ina ka zo? To masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko na ce sunana Hamisu Hamisu Haruna ni haifaffen dan Kano ne sannan kuma na yi rayuwata da karatu na gaba ɗaya a kano na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a bayero university kano wanda na karanci english a nan wannan department of english kenan wato turanci kenan wato yaren turanci kwarai da gaske sannan bayan nan na yi karatun service ɗina ma'ana na yi service nysc wato ka bauta ƙasa na bauta wa ƙasa a jihar katsina wanda na gabatar da ita a jami'ar alkalam da ke katsina ah, wanda bayan shekara ɗaya ne a nan cikin ikon allah suka bani aiki na ci gaba da gabatar da aiki ma'ana koyarwa a ah, sashen nazarin koyar da turanci da ke jihar katsina wato dai sun ji daɗi kasan cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta ƙasa suka rike shi damin sun ji daɗin aikinsa kuma sun yaba da abin da ya kawo su. gaskiya ne kuma wannan wani abu babban alfahari ne gare ni domin cewa jin daɗin da suka yi su ma'ana jami'ar alkalam kenan wannan ni dalilin da ya sa har suka karɓe ni suka yi ritain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant ma'ana mataki na farko kenan. To masha Allah to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu? To Uh, babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani hmm. wanda ma'ana ita ƙungiyar ma'ana zan ce kenan department of state ma'aikatan harkokin wajen amurka ma'aikatan harkokin waje na amurka su mm. suka ɗauki na wannan program ɗin tare da fhi 360 mm. a matsayina na malamin turanci na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa 'yan uwanmu malamai mm. na turanci Ah, kamar yadda muka sani Nigeria ko Afirka generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin. Hmm. So samun dama da na na halartar wani program ko in ce wani course hmm. wanda University of Maryland Baltimore Country mm. a nan ah, ah, America kenan hmm. ta bani ƙarƙashin US Embassy da ke Abuja. So na samu damar yin karatu na wata shida a ƙarƙashin wannan program ɗin wanda ta intanet muka yi shi mm. kuma yana ɗaya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria. Uh, mutane da yawa in ka ce kana karatu ta intanet za su ɗauka kamar kawai wasa kake. ko shirin ba karatu So babu malami a zahiri yana koyar da kai mm. so amma na gode wa Allah za mu iya cewa covid-19 ta zo da abubuwa da na challenges ma'ala na tasgaro mm. sannan kuma at the same time ta faɗakar da mu hmm. ta buɗe idanunmu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba sai ajin karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai so za mu iya cewa gaba ɗaya duniya ta to kamar wani karamin village ne ko in ce wani ɗan hmm, ƙauye ne yau karamin hmm. wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu ah, da taimakon ita ma'ana yan basi tawa kenan ta ta abuja ta mm. Amerika wacce take a abuja suka bani wannan daman na yi wata shida ina wannan karatun to malam Hamisu ka san dai cewar a najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa gaskiya ne wani lokaci za ka iya kallon rubutunsu na turanci ko kuma ka saurare suna yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya to zan iya cewa da farko zan iya ɗaukar matsalar daga ɓangaren mu kanmu masu mm. koya mm. saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan intanet ma'ana na gizo duka abubuwa sun zo da sauƙi akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali a kafofin kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su facebook mm. kamar su whatsapp kamar su twitter da yawansu akwai group groups waɗanda za ka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki ba ka da bukatar sai ka je waje to ina ganin ta nan ɓangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunaninmu mu san cewa with the little da kake da shi ma'ana da duk kankantar data da kake da ita mm-hmm. za ka iya amfani da ita ka koyi turanci ko da kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a'a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da za mu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa waɗanda ba su je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta intanet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu 'yan arewa mm-hmm. domin mu kara wayar da kanmu mu ƙara fahimta cewa rayuwa yanzu akwai ƙalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan kalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zamanto al'ummar nan gaba ɗaya ta gama samun matsala haka ne to me zaka ce ga matasa hausawa a reshen a arewacin najeriya da ke cewa ai wannan ba yaren uwata bane turanci ko ba yaren babana bane ba me yasa zan koye shi zan yi shi yanda na ga dama menene muhimmancin koye turanci to masu sauraro saboda kurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai a shiri na gaba za ku ji amsan da ya bayar game da wannan tambaya da aka yi masa a madadin bakon namu hamisu hamisu haruna da kuma sarfilu hashim gumel da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jolile Julius Gresham na ku baban ya ci ki cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Cewa gaida baban gida Jibril da wannan kuma muka zo wato bangaren da za mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke turo mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya ce salam VOA Hausa. Na ɗauki darasi a kan yadda wasu matasa suka tsaya takara a ƙarshe suka ci na zaɓe domin maimakon ɗaukar makami da matasa ke yi da sunan kare muradun iyayen gidansu kamata ya yi mu rika tsayawa takara domin Allah ke yi. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura shi kuma Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa. don allah ku bani dama a madadin al'ummar garin karasuwa mu taya daukacin 'yan takarkarin gwamnoni da 'yan majalisun jihohin najeriya waɗanda suka samu nasara a jam'iyyu daban-daban murna da fatan za su yi iya ƙoƙarin su wajen cika alkawari da suka ɗauka wa al'ummar su don alkawari kaya ne kuma don gobe ake wanke tukunya wanda kuma ba su yi nasara ba sai su rungumi haƙuri da ƙaddara su kuma kai zuciyar su nesa wata rana inda rai da rabo za su samu da fatan allah ya bamu mu zaman lafiya mai ɗorewa a mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa da ibrahim dan fulani yayari ya ce salam voa hausa muna kira ga kumar zaben mu najeriya inec cewa ya kamata ta bayyana sakamakon zaɓe bisa gaskiya da kwatanta adalci zuwa ga 'yan takarkarin da allah ya basu nasara kada ta tauye wa kowa mudu saboda ubangiji baya yafi hakkin wani akan wani har sai ya nemi yafiya ga wanda ya zalunta kafin mai duka ya masa rahama girma sako na gaba kuma ya ce salam voa hausa ina taya dukkan sababbin gwamnonin najeriya murnar lashe zaɓe da fatar allah ya taya su riko amin sako daga biro janya kware sokoto a najeriya sakon sadiq ali rabka na gashuwa ne sakonmu na karshe a yau ya ce ina taya gwamnoni da suka yi nasarar lashe zaɓe allah ya ba su ikon rungumar kowa a matsayin nasu ba bambanci don haƙƙin da ya rataya wuyansu to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. shugaban china shi jinping na ziyarar yini uku a moscow babban birnin rasha inda za su tattauna kan yakin ukraine tare da mika tayin neman yadda za a yi sulhu a yakin ga takwaran aikinsa vladimir putin a watan da ya gabata china ta shata wasu hanyoyi sha biyu da take ganin idan aka bi su za a iya cimma matsaya sai dai kasashen yammacin duniya na ci gaba da nuna shakku kan ikirarin da china ke yi na cewa tana so ta sasanta rikicin a kasar mali an sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na maris kungiyar ta red cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin kasar mali ta faɗa kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan awari suka balle a arewacin kasar. mayakan waɗanda ke da alaƙa da kungiyar alka'ida da is sun zafafa kai hare-harensu a tsakiyar ƙasar rikicin da ya yadu zuwa nijar da burkina faso da ke makwabtaka da ƙasar 'yan sandan kwantar da tarzoma a kenya sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a nairobi babban birnin ƙasar bangaren 'yan adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi al'ummar kenya shugaba william ruto ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakai kan masu boran yayin da shugaban 'yan adawa raila odinga shi ma ya lashe takobin ci gaba da zanga-zanga duk ko da cewa 'yan sanda ba su ba shi izini ba rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati yayin da aka kama sama da mutum ashirin ciki har da 'yan majalisar dokoki biyu na bangaren 'yan adawa 'yan sanda a pakistan sun kama magoya bayan tsohon prime minister kasar imran khan su 300 To masu rare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. yanzu kamar a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi maasalam salam.